Assalamu alaikum su saurare barkanmu da saduwa a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Shirin namu na yau mun yi babban kamu ne sha'anin harkan kasuwancin ya sha bamban da wanda yake shi kasuwanci ne wanda yake ƙasa da ƙasa ake yi wuri ne wanda yake ake wato hada-hadar sai da kuma sayen duwatsu na alfarma zan so kamar yadda yake na zo wurarensu shagunansu don saboda nan ne suke baje kayayyakin mai so ya zo ya saya to a nan dai dan fara tuntuban shi shugaban kungiyar masu sarrafa ma'adinai na jihar bauchi to ko za ka gabatar da kanka salamu alaikum sunana musa santuraki fali hukuman fali ni ne shugaban 'yan ma'adini na jihar bauchi ƙarƙashin ƙungiyar 'yan ma'adinai na ƙasa to shi wannan hidima shin me yasa ka shiga wannan harka to alhamdulillah, bayan bari na aikin banki shekaru goma sha da suka wuce kafin lokacin ina banki ina ganin muna mu'amala da turawa da mutane da yawa masu harkar ma'adini sai sha'awa ya shiga raina na wannan harkan ina dan tattaɓa tun ina aikin banki bayan bari na kuma sai na mai da aikin ya zamo sana'a na saboda riba da amfanin da ke cikinsa shin wannan harka ko kuma kasuwanci na ma'adinai yaya ake gudanar da shi ne to lalle kamar da aka sani ma'adinin na a ƙasa ake tono shi kuma ya kasu kashi biyu akwai dutsen alfarma akwai dutsen kayan nauyi wannan kaya idan muka fito da shi mukan kai bayan santa kamar kayan alfarma kenan hmm. shi kuma kayan nauyi a nan waya house dinmu. ake zuwa a bi mu a saya ko kuma a je bakin rami. To ka ce mana kayan alfarma da kayan nauyi da meye nema ga abubuwa na gani kala kala ko za ka mun bayani ka ce wannan dutse kaza shine ake kira kaza wannan dutse kaza shine ake kira kaza. ga nan dai ina kallon su to yanzu tun da duniya ta koma kan kuɗi bari mu fara da kayan alfarma wannan dutse da ke gani shi ake ce masa safaya wannan kuma rubi dukkansu suna dangin jauhara ne babu dutse mai daraja mai tsadansu don ko lu'ulu bai kai shi daraja ba ma'ana diamond mm. bai kai rubi da safaya daraja ba yanzu wannan da kake ganin sa in ba don albarkacin ka ba za a fito ma da shi ba wannan da ke ganin sa ya kai miliyan 500 wannan dan wannan ɗa auren ka ba eh. wannan rubi ne ba don kai din bane ba za a fito ma da shi ka ganshi ba rubi mai kimanin girman gram goma ya kai miliyan 500 yanzu ma bature ake jira ya zo ya ɗauka ya tafi da shi kaga muna da kayan alfarma daga rubi sai safaya duk ajinsu guda ne bayan safaya sai diamond na san abinda za ka so ji kenan abinda ka fi sani kenan diamond diamond diamond da gold da gold gold shine zinare eh. to daga diamond sai zinare daga zinare sai tourmaline sai aquamarine sai tufas sai kuma sauransu kamar su amethyst mm. kamar su kwas gidan kowa da akwai to ko za ka yi mana ƙarin haske a kan wasu cinikayyar da kuka yi na wayannan ma'adinai eh, wato cinikayyar suna da yawa mhm. amma wanda zan iya tunawa shine na wani dutse safaya da bai wuce gram ashirin ba in ya kai da wani abokina ya yi cinikinsa ƙarshe dai ya bar ƙasan nan a naira miliyan hamsin a lokaci guda kuma a amerika wannan dutsen ne dala miliyan aka sai da shi wato an kai amerika ne an kai amerika aka kai saboda ka san yawanci manyan attajirai da sarakuna su suke tu'ammali da shi sai kuma na biyu harkan farar kasa kawolin eh. ina zaune wani mutum ban taɓa saninsa ba ibo ne daga ƙasan daga fatakon yake ce ya ga na ne a a wani tura masa cewa ina harkan kawolin ne ce tabbasa ka ake yake to in tura masa da sample nawa nan kawalin din na tura masa da sample bai taba gani na ba ban taba ganin sa ba kan ka ce kobo sai gashi ya turo min miliyoyin naira haka ne ta tura ma dan talikin nan kawalin kawalin kawalin shi kawalin din nan da me da me ake amfani da shi e kawalin ana harkoki da dama da shi masu harkan fenti suna amfani da shi masu harkan taki suna amfani da shi masu harkan ceramics abin da ya shafi kamar su tiles da kayan karo suna amfani da shi masu harkan roba suna amfani da shi masu harkan magunguna pharmaceutical kenan mm. suna amfani da shi masu harkan hoda suna amfani da shi ga abubuwa dai birjik to shin yaya ne ne muna ganin turawa suna zuwa nan suna sayan wannan kenan sun fi mu sanin daraja da muhimmancinsa ne ai ba wai sun fi mu sani ba mu ba ma san muhimmancinsa ba ai dutse da ce ma dutsen alfarma alfarma ne ke dauke da shi sibi daidai da taurarinka daidai da amfanin da wannan dutsen yake ma a yanzu masu kuɗi ne suke saya kuma da a ce manyan mu za su gane a ce an kafa kasuwan a nan najeriya ko jihar bauchi da duk wa'annan duwatsun muna da shi sai ta zama kamar dubai a zo ana cin kasuwan a nan ma zai ɗaga darajan da alfarman da nasibin duk zai daga darajan garin ta dawo kamar da ake ganin sauran wasu kasashe a yanzu da zan wannan dutse da kake ganin rubi da zan sa shi a yanan gizo in ce muna da rubi mai gram kaza ina mai tabbatar ma sai kaga turawa akalla ɗari sun biyo sawunsa saboda ana nan ana ta cikiyansa to turawa sun fi mu darajar sun sani a fi mu san amfanin sa leka ɗaya shagon <clears throat> domin saboda shi ma mu ji ah, daga bakinsa alaga ta malam ko za ka gabatar da kanka alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na Alhaji Abubakar Inuwa Labaran bararen Darazu ta yaya ka samu kanka wannan hidima na hada-hadar kasuwancin ma'adinai to alhamdulillah na shiga hidimin aikin ma'adanai akalla ba kasar ba da da matsayin shekara ashirin ina yin harkar ma'adani kuma harkar ma'adani harka ce ta yi na aikin gwamnati bayan na ajiye ni ma na zo na fada na kama na yi amma shi gari guda ne na farko ni na fada ne a bangaren masu aiki na industrial mineral abinda ake kira kayan naukin wanda ake sarrafa-sarrafa da su na kamfanonuwa ya kasuwancin wannan ma'adinai yake to kasuwar ma'adinai kamar kowace kasuwa ne da ka sani wadda za ka je ka shiga ka sai kaya kamar yadda kasuwa take haka wadda muka santa amma mu mu shine ba ma zuwa cikin kasuwa wadda muka sani irin na gwamnati mu je mu baza ajin mu saboda ajin mu ya fi karfin shago na farko shine mukan kama ofis ne sai mu zanna sai mu yi signboard din mu yi registration din mu yi register da gwamnati mu kuma yi da kungiyar mu a da gwamnatin tarayya ministry da take naukin wannan kayan wadda aka dora mata haki mukan yi license din mu a wurin mu a wurin da kuma na saya da na sayarwa duk ana yi bari in je ta bakin wani ɗan kasuwan harkar madina din ko za ka gabatar da kanka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni dai sunana mamuda ibrahim ni dai cikakken dan madani ne kuma ni dai a madani dai gado ne domin shi na tarar shi kuma nake yi na dai yi makaranta amma bayan da na gama makaranta ban ma nemi aikin gwamnati ba na komawa asalin sana'an da na sani kai mutumin ina ne ne mutumin adamawa ne adama ka zo nan bauchi kake eh, harkar lallai haka haka ne mm. to yanzu ka samu shekara na eh, to lallai dai ni dai ban kai shekara guda ba a bauchi mm-hmm. da mu 'yan madani mutane ne wanda ba mu zama wuri guda mm. kai tono kake yi ko kuma a'a akan kawo maka ne ka saya ka sayar yawwa lallai mu siya muke mu siyar ta ku ke ku gani ya alaman wuri mai ma'adinai yake eh to lallai ita kowane madani tana da irin nata alama domin kowane irin madani yana da samfil daga sama irin alamar da yadda take domin a koyansu duwatsu da za ka samu wanda kowane madani yake tafiya tare da shi hmm. daga sama in ka je ka gan wayannan duwatsun ka san lallai kaza ne yake nan kasa kuma an ka tona wannan abin shi za ka samu to da kashe don so ya karkare mana wannan hira tamu na kasuwancin ma'adinai da kira kuma da mai yiwa ya jawo hankalin gwamnati kan abubuwan da ya kamata a yi don harkan tasu dai akwai fita a ciki to kira dai da zan yi shine kira ga dukkan 'yan ƙasa masu ƙarfi da marasa ƙarfi su zuba hannayen jarinsu a harkar nan na ma'adini domin akwai samu a ciki eh akwai asara matuƙa idan ka shiga da ka yayin da kake so ka zuba jarin ka a wani harka ka zo ka same mu ofishin mu na ƙungiyar 'yan ma'adini za mu baka shawara kan abin da ya kamata ka yi tabbas ba za ka yi asara ba amma in mutum ya shiga da ka abin ba daɗi in mutum ya wasa sai ya yi nadamin ma zuwansa duniya lalle kira kuma da zan yi ga gwamnati shine lalle lalle gwamnati ya kamata ta mai da hankali akan wannan harka najeriya muna da arzikin da za mu ci da wata ƙasa ma ta harkar ma'adini sai dai idan ba a kula da mu ba abdulluha muhammad muryan amurka daga bauchi